من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin muktasar halil muna shahi na ɗari uku da hudu kuma muna akan fasali inda shekana halil rahimahullah ya ce fasulun wannan fasali ya zo shi muna bayani akan hiyarin bauya idan yancinta ya kammala karkashin bawa an ganai wale man kamula ita kuha firakul abdi faƙat hmm. a magana a wannan ya samu ga wanda yancinta ya cika rabuwa da bawa kawai rabuwa da bawa kawai ashe kenan idan tana karkashin ɗa to ko yancin ta ya cika ta rabuwa da shi domin yanzu ta ce mai eh, amma inda bawa na to ta ɗara shi don haka an tana damar ta yi hiyari sun ta samu kammala na yantuwa shirakul hmm. abdi fakat kenan ban da ɗa hmm. an gane ko mu zo bidalakatin ba'inatin to abin nan wannan hiyari za ta yi za ta yi da saki wanda a bahini kaga za a yi da kanta za ta ce dallaktu nafsi ko ko kuma ikhtartu nafsi na rab da kaina ko kuma na zaɓi kaina wannan shi ne bahini ban ji ba in ba a shirya gida ba ba shirya gida sai a kotu hmm. wannan suke ba in ta yi a wuzu na ta yi ni ko shi na ba ko kuma ta suke kanta biyu ta suke kanta saki biyu da baya ko in ta yi da zama da ba ta na dawowa wasa kada sadaku ha qabla binai ashe an kulla aure na an kai ta gida ne tun ba ibna'i ba sai yancin zai kammala to sai su yi ba ta zama da shi sai ta kowa ba ta sadaki don sil'a tana ta bai taba ba saboda haka tun da dai ta riga ta zaɓi kanta to da Allah a kowa ta shi a zauna lahiya awo hmm? awo wal firaqi an gane ko wasa ka wal firaqu sannan kuma sadakin ta ya fadi abin nan rabuwa ta fadi wasa kada al firaqu ka kada nan firaqu ya kabila awo rabuwa da shi ya waɗi ɗan ana bisa wani bagire yan kaba ba sayidu yan kaba ba sayidu in sayidu ya karye sadaki ashe da aka kulla aure shi sayidu sai maza maza ya amsa sadaki kuma da sayidu ya amsa sadaki wa kana adiman ya zama ƙyashi bai da kuɗi ga hannu bai da abin da za a sai suwa kuma ya riga ya halaka sadaki ya halaka sadaki bai amsa a shi ya gare wala mala lahu illa hiya malaka shi haka da rawurin nan babu shi wala mala lahu illa hiya ya yi tata to wasa kada alhiraku rabuwa ta faɗi ya amshi ya canye kuma adiman na to inda yana da wata dukiya duniya to ita to ya yanta ta in ta yarda abin nan to dole sai da sai shi dole ga sarki to na haka ya kamata ta dangara ta zauna nan karkashin bawan tana tana tana daya da ta sani kayar bai a sai shi ta a biya ba kudin sadaki ne ta ba Hmm. an gane shi ko hmm. wa ba da ha. Hmm. in ta yanzu ita boya bayan bina'i ashe da an kulla aure an kai ta gabawa shi bawa ya shiga da ita amma ba biya sadaki ba to wannan sadakin lahana tana don zuwa magana ga sayi duka ita ta yanzu in ba wa yan su tabi ahu malu aka ce ko to <laughs> an mal ana wallahu sai mira kamar shan baya shi wani <laughs> wa hula laha bayan bina ilaha na tana so mu zo an yanzu ba ko ta samu kwasa ita na ita da kaya ko na bawa na? Eh, ko na sayiduna Hmm. ina misalin inda ya zanna ta na ba a komawa ga wani kama laura da ya wahiyar mufawwa batun bai ma fara lahu ba hmm. da iti ke halaha cewa kamar da ‘yancinta ya cika amma shi kuma wa sai ya yanka masa sadaki alhali wa hu mufawar ba an yi mata nikahu tahwili an riga an jingina ta tsakanin su yanka to sai ta yarda bi ma farra lahu laha bi ma farra dahu da abin da ya yanka mata ba a da itiki ha bayan yancin ta to in haka nan na laha na muna tare da kuwa laha tana illa an ya yahuzahu sayyidu sai da sayyidi ya riga a shi ya amshe shi ko da tattara hannu a shi sai da ya kai ga sadaki ya kai ga hannu ne ya ce to na yan taki amma sadaki kam za amsa ya amsa sadaki ne lokaci wannan lokacin ba ta mallaki sadaki ba na shi na don buwa ta to illa an yahudu sai ne awa ya sayar da hu ko ko da ya sharɗalta rike sadaki lokacin yan tata ita to zan yan taki amma ayin sadaki zan amshe shi ni kici in kina da gardama in fata mun gane ko hmm. wasu dikat illam tumakkinhu annaha ma radiyat an gazgazar da ita matan nan ka gane ku. cewa ita ba ta yarda zama da shi ba in lamto maskinu amma in ba ta ma da kanta gare ba an gazgata ta an hamara da ita ba ta yarda wada da zama da shi ba haka an ka ce amma in ba kai shekara ba in ba kai shekara ba in ta yi wannan kauli aka yarda da shi malam ya ce wa ‘yan ba da sanatin ko da bayan shekara ko da bayan shekara daga ‘yancinta ya ce an yi mai yarda ba da zama da shi gaskiya ‘yan shi ka samun ‘yancin zauna ƙarshen ba to an gazgasta magana ta in dai bata ba da kanta gare ba amma an ta ba da kanta gare to wannan ƙarya ta kai sa da zama illa an tuskiduhu ko ba haka ba sai ta kada yari an an ta tana karkashi ne sai ce to shi wanda zama na zungura bai da shi ba shi ba yana son mata ta faɗa mishin tana da zaɓin da za ta yi koko a ta da zama da shi ta ce karima ko da zaɓi na da mazaura tare an ka ce shin wai aw tumakkinuhu ko ku tabaraka ta gare ta ka da yarinta to amma na in tabaraka ta gare shi shi in mallama ta a ta sa na mashi yari kuma eh. to shi na malam ya ce wala walau jahilatul hukuma ka jahilci wannan ko da ta jahilci hukuncin cewa tana da hiyari. ko ko in ta jahilci in ta bada kanta tana mai da'a garai babu yari gare ta to ko da ta jahilci hukunci in ta bada kanta gare shi to yari na ta ba ya faɗi shi na mana ko da sun ta ina da ita ko bai ta kanta ba lal itika <laughs> wai jimla ta amma banda in ta jahilci an yanta ta ta na tana ma'amala irin ta bayi ƙarƙashin bawa sai idinta ya yanta ta bata labari ranar sosai ta tuki wancan yana yi miki murna ta ce kareji ji magana irin ta wancan mi ta ce ah, ban gane ni ba ki yanzu kina da wata rana ta shuɗe gari ranar shekarar jiya ta ce ni an kai ta ce ai sai ni kayan ki ya ce tace yanzu ɗaya nake tace ɗaya kike yau kina da maki a ashe duk abin da aka yi shi mijinta ya sani to sai ta kai shi kotu a mai hukuma hukuma aka yi mai gamalin ya sani ta gwada ta jahilci sani ba ta sani ba ranar in ta yara ma sai ta sha kuma ta kai shi kotu amma dai ba ta kyauta ba ah, ina ganin mai jawahir ku sani na dai yana rubuta wani abu kan wani kun gane walau jihar sun goma ah, a cika wadalla hmm. hmm. hmm. yan waɗe a ha aliman bi itiki ha ya kamata ya mai a ah, to zo karatu a ne? ka gane shi hmm. wala ha al'akasar min musamman wasu wa misili wadda wanda yancin ta ya kammala gabanin bina'i miji take da bata sani ba yanzu ba magana sadakin bayi akai ba wala hal tana da abin da yawa mina musamma ka sadakin da an ka ambato ko sadakin da sadakin tanka a dubi irinta da darajarta da muhimmancinta to sai an kama sadaki shi yan wannan musamma shi yake yawa ko kuwa da yake yawa wanda yake shi za a bata hmm. ne mallan ce. aure luwa ko koya ba'inanta ta shi ne wa illa an yi biyu luwa kamar ta yari ha ita wanda ya san ta samu yanci sai ce ke wancan sai ce na miki saki ba'ini ba ni ga an kare ba su ko da wani mita kaso sai ta kangi ta haka illa li tahiri la hailin ko to ha, la bi iya amma ban ce ma da saki riji'i ba aha yarin ta bai faɗi ba in ya sake ta saki riji'i Yanke ta ya kammala amma sai ta sake ta saki riji'i wanda suke mata ta suke riji'i bai dama mashi ta to wannan bai bai da yari ta ce na zaɓi kai na kai hayo karshe wai ko ne ba ta zauna gida ne ba suna sa ta dogon idda amma an ci hakan ta huta hmm. to muzo a taka ko ko shi bijin nata yan tu bayan cikan nata yan ti qabla hiyari qabla ikhtiyari ha gabanin zaɓinta, ko kabla ikhtiyariyar sa hmm, an gabanin zaɓinta, to ya ta faɗi ko da ma mina ta kaso zama da ta kaso dana sannan abin ta kuri in bawa na ta dara shi ko to yanzu ya mata ina wani jilani illa litakhir illa hailin hmm. kajoni sai inda ya zan yancin ta gabanin zaɓin ta jinkirin da an ka samu na hiyarin ta saboda ya zo mata don bai yiwa ta yi tana isa wa'a cikin abin nan haila wannan shi ne wa in tazawwaja ilimi ha wa duhuliha fatat bid duhul thani hmm. Allahu akbar ka gane ko mata ta ta samu yanci tana karkashin bawa tana tana idda shi kuma sai yanzu ba ta san an yanta shi ba akwai abin da karakatar da ita ga iddata amma shi kuma ya san mata tana idda shi an yi kimci kimci sai ce ke kira gida har ta kara idda ta almoni da shi an magana wa in ta zawaje ilmi ha in sai aure gabanin saninsa wa ha da duhulinta ta yi aure ilmi ilmiha ta ba da kanta gami jingar da aure ta kabla ilmiha bi dukuliha ilmi ilmiha fatak bi dukulin sani ta kuce mawancin miji in dai gami gashi gare ta amma ya ana ƙulla aure ce kai kwakan an kasance magana aure a bari ni ma ɗaniki kuma da yantuwa ta na kan ma'armina zaɓi da sai ba zaɓi na ba dun imana yan tuta cikin yadda to amma ko da yazo ashe ya zo da wanda amma ko da yazo an dauke mata an kai gina wata miji yace a tai a tare a tai a tare gidan ka a shiga da ita an ka shiga da ashe mijin na kira to sai sai yi lauta mata in dai wa gama ta ta kaya mai yawa muna tari, ilimin umfani gari ha gabawa wala ya samu ga mata wadda an ka yanta ya auqafa ha in ba tsaye tsere ita gaban kotu tahirun san zurfi da an da yaji an ce mata sai ta samu yanci sai ga ana nan shu shu bace mai komi ba sai ta sai iska alƙali sai ce Allah taimake kace na Ya yace mata ta boyata ni bawa niki. amma an sai da ta yanta ta kuma yanta ta kammala abin da nake so a kira ta da Allah tsaye da ko ta yi zaɓi ko zama da ni ko ta zaɓe ni kanta sai aka kawo ta tana ido kiki ido baro shi wanga ba ba wasa na ba ta kallon marji in sun karbu ta ita zaɓi ta ce to tana sa ba ta yi shawara ta shi na malla ya ce wala ha ‘yan auƙafa ha ta hirun laha ta hirun ila a kafa tanzu wanda take shawara fi cikin wani taki sai yanka ba ni bakwai ina da abokan shawara kan inda sai ta fara mai fito wallahi ba na ka amma wallahi ka bada ciki ko ba za mu ce ba karan wani ko ya ta kiyar murshi kin mun zan ki zama cikin to la ta yi sun murshi fasulun